shirin BOA Hausa. Kasuwa a kai ya Masu sauran sashen Hausa na murya Amurka barkanmu da safiya kuma barkanmu da sake kasance mu da ku a cikin sabon shirin kasuwa a kai miki dole. Shirin kasuwa a kai miki dole shiri ne da gidan rediyo murya Amurka ke kawo muku a kowace ranar Lahadi kuma mukan tattauna batutuwa daban-daban a kasuwanni daban-daban na duniya. Musamman ma a yau mun ziyarci kasuwar tsohuwar kasuwa da ke Sokoto na Lamido Abubakar Sokoto sai a kasance da mu domin jin yadda shirin zai kasance. In ka je ka siya abu dole ya kara kuɗi kai ma idan ka zo karawa za ka yi. Mafi akasari ma yanzu in ka zo sayan abu zaka ga idan ka zo siye yau gobe zai iya kara kuɗi gaskiya musamman ma irin kayan masarufi haka na abu akwai sosai gaskiya ya tsada gaskiya ba da nisa ba don na azama a cikin milli da biyu haka yanzu sai na ga gudanar tura ya ta. kasuwa a kai To kamar da na gaya muku ita wannan kasuwa ta kunshi abubuwa daban-daban kama daga katifa da ake kwanciya da ita da harkar atamfa da kuma takalma da dai ma sauransu. sunana Sanusi Suleiman Angon Makayi. Ni a ciyaman na waga kungiya ta masu katifa sai suwa da gyara a jihar Sokoto. Tare da katifa jarirai. To ya zaka bayanin yadda wannan kasuwanci yake? Eh, to alhamdulillah wannan kasuwanci tun inda an kai to shi na karami Allah ya ɗauka shi ya zan babba. kuma cikin yarda Allah babu inda bai kai ba yanzu domin wannan kungiya ta haɗaɗa ba wai cikin garin Sokoto ba duk yankin jihar Sokoto lokal government babu inda bamu da wakilci muna gyaran katihwai kuma muna sai da sabbi kamar yanzu kuna kera ita katifa ta zamani ko kuma ta gida kuke yi ko kuma gyara kuke mm. muna kera ta zamani in mun kai katifa ka je waje ka sota to insha Allah ina tabbata ma wadda za ka so waje wadda mun ka yi za ta hita inganci mun jaraba mun so an gwada in Allah ya so in ka so wadda ba tamu ba akalla tana ma shekara biyu ta tamu akwai wanda ya sai ta shekara goma sha biyar ba ta yi komai ba ana amfani da ita To kamar ya ka bayyana farashin ita wannan katifa da mai karamin karfi eh, misali da kuma wadda kuke suwa ga kamfuna ga wata nan kusa da ni da aka rubuta masufa kamar ita ya za ka bayyana kiyasin kudinta. Eh to eh, ita ga wadda gani yanzu muna yan iske mu muna iya bashe ta kan dubu ashirin da biyar amma idan ka je ta kamfani akalla ka same ta dubu arba'in dubu arba'in da biyar kaga akwai bambanci sannan kuma wurin kwaliti insha Allahu waccan bata hita mu kwaliti ba. na ai amfani. To kamar su na jarirai wani tsari kuke bi na sayar da su? To na jarirai tsarin da muka bi idan muka ɗunka waɗannan katihun muka ba yara suka cika akwai diloli kasuwa waɗanda aka kai ma su kuma su sama masu sai kwara-kwara. Kuma kala waɗanda ka taya su ta Kano ko kuma su ta Lagos su sau yanzu gaba ɗaya kwasumomin katifa jarirai sun dawo nan a tsohon kasuwa. To bisa la'akari da abubuwa sun yi tashin gwauron zabi na duniya kamar ina kuke samun kayan yin aikin? To alhamdulahi a yanayin kasuwanci yanayi na na zamani wanda yake kowane lokaci na iya canjawa. A yanda muka sayan kaya inda an to gaskiya ba ɗaya ba da yanzu. To kaga dole a samu yanayi. Sunana Alhaji da Isa Yasaki. kamar ina aka kwana magana kaɗar ana samun filo na kaɗa da katifar kaɗa ko kuma batun na kaɗa yanzu babu shi kwarai ana samu duk abin da ka so na kaɗa ka tunan kana samu ne ana samun hilun na kaɗa ana samun katifar ta kaɗa ana samun komi na kaɗa kamar zuwa yanzu akwai wani kalubale da kuke fuskanta misali game da wannan harka ba mu fuskanta wani kalubale gaskiya kamar kuma bangaren gwamnati ba mu cewa a'a sai dai ba a rasa wani abu ba Ga wani matashi da ke harkar katifa, bari mu samu sunanka. Sunana Saiful Lahi Angwar Makafi. To ya wannan ja aiki da kuke na hada katifa da sara fata? So lalle akwai nasara gwargwado a cikin wannan aikin da muke yi na katifa hmm. na hadawa da kuma muna yin harka ta kungiyar tsofar katifa a nan tsofar kasuwa kamar hada da kuke yi akwai wani kwarewa misali ko wani training da aka baku eh lalle akwai kwarewa wadda shugabanninmu ke bamu ta gyaran katifa ko da waje an haɗu mu muna zuwa kamfunfunna mu musu gyaran katifai tsofaffi waɗanda ake kai musu a bangaren hannaye. Shirin B-O-A Hausa miki dole. To jama'a kada ku shafa shirin kasuwa a kai miki dole ne ke zo muku kai ga sashen Hausa na muryar Amurka a tsohuwar kasuwa da ke birnin Sokoto. Harkar kayayyaki da suka shafi na manya da ƙanana musamman kayan blouse kayayyaki ne da wato ke ci gaba da karkaina a wannan kasuwa da na ziyarta kuma a wani bangare ma na tattauna da wani kusa a cikin wannan kungiya ta yan blouse sunana alayi nura fati kuma sakataren kungiyar blouse of market to alhamdulillah gaskiya mun samu canji sosai kasancewar lokacin sallah akwai buƙatar waɗannan kayayyaki kowane irin lokaci ga harkokin sallah kuma yanzu bayan sallah ma an koma samun ƙari ta dalilin canji haka na kuɗi wannan shi muke fuskantar kalubale saboda dukkan mahi yawan kayakin da ake sowa ana tu'ammali ne ta gehen saifa da dala ana tsallaka wasu kasashe ana so waɗannan kayan kura harkoki ne wanda suka shafi ƙasa da ƙasa kamar yanzu waɗanne ƙalubale kuke fuskanta na ɗauko auno kaya daga wannan ƙasa zuwa wannan ƙasa har ku kawo su najeriya ku ci gaba da mu'amala da su da sai wa jama'a mm, to alhamdulillah bangaren dai hulɗa da ƙasa da ƙasa gaskiya muna samun kyakkyawar hulɗa da sauransu illa dai inda muke samun ƙalubale dangane da abin da shahi ɗauko kaya musamman abin da ya shahi karamcin samun 'yan kasuwa waɗanda za a haɗa jimillar kaya domin a yi mota da za a haɗa kaya wuri guda domin samun sauƙi. Eh, hada-hadar sai da kayan gwanjo da kayan mata kuma ina tare da wani ɗaya daga cikin kayayyakin ya sunanka kimillu shehu gwanjo ne sai da To ya sana'ar take ta kayan gwanjo kuma da mi da mi ne kake sai da? Kayan yara da kayan mata ga mayar sisken na mata da wanduna dogaye na mata duk muna sai da kayan yara kuma har na jare na sai da. to ya kasuwancin yake to wala yanzu gaskiya babu sai inda samu nan bayan sallah gama ka sun sun ƙara sun ƙara tsare namu ne na gwanju saboda matsalar sai fagar ta ƙara kuɗi yanzu na ko cikin jani ta haya ni so kaya sai na samu karin kuɗi ga ko dili duk dila sai na samu karin dubu ashirin da rita saboda matsalar sefas ne fata ku nan gaba a wala muna fata mu samu sauki da suke alheri ya sauka sunana alhaji nura abubakar daniya binanci sokoto to wannan hada-hada ko kuma harka ta kasuwanci kamar ya za ka bayyana yadda don na ga a tamfanan ta kasashen waje da ta gida najeriya ya kasuwanci na yake to kasuwanci dai alhamdulillah da yake kasuwa ta azumi tana da bambanci da kowace irin kasuwa da yake ba a haɗa kasuwar azumi da ta sallah ta bayan sallah to kamar farashi gaskiya yanayi na kasuwanci mai eh, farashi alhamdulillahi kowa ya san yanayin da mun ka samu kanmu mu farashin darajar neran mu ba dai take da sefa da kuma dala da yake duk kayan da muka sowa mai yawanci muna sayan su da sefa ko kuma dala america shi yasa suke ƙara kuɗi to amma akwai zargin da ake muku na wato wuce makaɗi da rawa da kuma ƙara maka kaya kuɗi wannan labari na na mutane abinda baka ciki ne shi na haka hasara shi fatima abdullahi gaskiya an samu sosai ma sosai kamar ka ga gaskiya lokacin da muka sayan su ba yanzu haka muka sayan su ba sun ƙaru wani sa'im har dai lokacin da azumi ya tu makin a ci abu ya yi ƙasa domin sassauta ma musulmi amma ƙara farashi su kai shi kamar ƙalubalen da muka fuskanta kamar me kuke ganin ya kawo tsadar kayayyaki gaskiya to ni dai ga tunani ko in ce ga dai gani in kasuwa ba su tausaya mana kayan da kika sawo yanzu akwai tashin farashin kaya ko kuma babu akwai sosai gaskiya ya tsada gaskiya baya da nisa ba don na azama a cikin milli da biyu haka yanzu sai na ga gudanar tura ya ta nawa wannan dari eh, biyar ya ce gaskiya Ajiya misali ya kika ga yanayin kasuwanci ga harkar kolin nan ga kayayyaki daban-daban. Gaskiya wasu sun ƙara wasu kuma suna nan yanda suke. To me kuke ganin ya kawo tashin gwaron zaben kayayyakin masarufi? Kawai yanayi ne dai wanda dai an nirge da an cimma yanayi haka amma ni dai ban kiya dai sai dai mu ce daga sama ne abun yanzu saboda inda an samu sauki manyan sun sassauta abubuwa kaga da mu za mu samu sauki mu da muke saya da mu da 'yan uwa 'yan kasuwa wanda suke saidawa in ka je ka siya abu dole ya ƙara kuɗi kai ma idan ka zo ƙarawa za ka yi mafi akasari ma yanzu in ka zo sayan abu za ka ga idan ka zo siya yau gobe zai iya kara kuɗi gaskiya musamman ma irin kayan masarufi haka na abu shirin hausa kasuwa kai miki dole. Jama'a da haka Allah ya kamo karshen wannan shirin na kasuwa kai miki dole na wannan mako. A madadin sashen Hausa na muryar Amurka, ni Lamidu Abubakar Sakkwato da na jagoranci shirin ke ce da ku a tare mu wani mako. kan hau sauka.